صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Juma'a daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin Afirka a yau sannan shirin ra'ayoyin masu saurare sannan shirin mata a cikin al'umma sannan shirin duniyar mu a yau. yau daga ƙarshe za ku saurari shirin amsoshin fikihu da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a shida ga watan Oktoban shekara ta 2023. wanda ya daidai da 21 ga watan rabiul awal na shekara 1445 hijira kamar ya masu saurare kun san cewa shekaru 50 da suka gabata a rana irin ta yau wato shida ga watan oktoban shekara ta 1973 aka fara yaƙi tsakanin ƙasashen larabawa da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila karo na hudu a wannan yakin sojojin ƙasar masar sun yi wa sojojin yahudawan sahiyuniya bazata inda suka aukawa sojojin nasu waɗanda suke mashigar ruwa ta suwais sannan kuma suka shiga yankin sina sannan kuma suka kwace wurare masu yawa daga hannunsu haka ma sojojin ƙasar syria sun kwace wasu yankuna na tuddan golan daga hannun sojojin yahudawan sayuniya sun kuma kakkaɓo jiragen yakin isra'ila da dama amma a lokacin da amurka ta fahimci cewa isra'ila tana shan kashi a wannan yaƙi nan da nan amurka ta gaggauta kawo mata ɗauki na sabbin mukamai wanda suka takaita nasarar da kasashen larabawa suke samu a kan isra'ilan sannan kuma suka shiga tsakani aka dakatar da buɗe wuta a kuma mai da lamarin ga majalisar ɗinkin duniya da ƙarshen masu saurare kuma san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau sarki hussein na kasar jordan ya bar da umarnin miƙa gaɓar ruwa ta akaba da ke ƙasar jordan ga gwamnatin saddam hussein na iraki domin yin amfani da wannan gabar ruwa wajen taimaka masa dam din wajen kaddamar da harhari a akan kasar iran bayan nan kuma sarki hussein ya tafi kasar iraki domin nuna goyon bansa ga saddam hussein inda ya bayyana cewa dukkanin kasashen larabawa kan sa ɗaya ke kuma za su taimaka masa saddam hussein domin a share kasar iran kamar da wasu daga cikin kasashen larabawan ma sun baiwa saddam hussein irin wannan taimako musamman ma kasashen saudiya kuwait da suka bashi biliyoyin daloli amma bayan yakin ya ƙare saddam hussein ya koma a kan waɗannan ƙasashen larabawa inda ya harba makamai cikin saudiya sannan kuma ya mame ƙasar kuwait baki ɗayanta tare da kashe mutane masu yawa wanda ƙasashen yammacin duniya suka ba shi makaman domin yaƙi iran musamman ma amurka da birtaniya waɗanda su ne kuma daga baya suka dawo suka yaƙi saddam hussein bayan wasu shekaru kuma da sunan cewa yana mallakar makaman ƙare dangi waɗannan ƙasashe sun kawo ƙarshen mulkin sa baki ɗaya a shekara ta 2003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 Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta yi kakkausar suka kan harin ta'addancin da aka kai kan kwalejin soji da ke birnin homs na kasar siriya shugaban kasar rasha ya bayyana cewa kasarsa ba ta kaddamar da yaƙi kan kasar ukraine ba domin wuce gona da iri kuma tana ƙoƙarin kawo sa. iyalan mutanen da ake tsare da su a tunisia sun kai karar gwamnatin kasar gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran ta yi kakausar suka kan harin ta'addancin da aka kai kan kwalejin soji da ke birnin Homs na kasar Siriya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran Nasir Kana'ani ya yi kakausar suka kan harin ta'addancin da aka kai a yayin bikin yaye ɗaliban jami'an kwalejin soji a lardin Homs na kasar Siriya wanda ya yi sanadiyar shahadar sojoji da fararen hula da dama a cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya alhamis kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya bayyana alhinin jamhuriyar musulunci ta iran ga gwamnati da al'ummar siriya da dukkanin iyalan shahidan tare da fatan samun sauki cikin gaggawa ga waɗanda suka samu raunuka kan'ani ya ɗaura alhakin faruwar wannan mummunan lamari ga masu goyon bayan ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasashen waje inda ya kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa musamman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya duniya da su ɗauki nauyin da ya rataya a wuyarsu dangane da hakan Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan ta jaddada cewa tana goyon bayan gwamnatin Siriya da sojojinta da kuma al'ummar ƙasar. Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hezbollah da ke ƙasar Labanan ta yi Allah wadai da harin ta'addancin da aka kai a ƙasar Siriya kan taron bikin yaye ɗaliban jami'an kwalejin soji a birnin Homs tare da jaddada goyon bayanta ga gwamnatin ƙasar da sojojinta da kuma al'ummar ƙasar ta Siriya. kungiyar ta hezbollah ta fitar da sanarwar mika sakon ta'aziyyar ta ga shugaban kasar siriya bashar assad da jagororin al'ummar siriya da na sojojin kasar da kuma 'yan uwan mutanen da harin ya ritsa da su tare da jaddada jajanta kan wannan mummunar ɗabi'a ta aiwatar da kisan gilla kan ɗan adam tare da nuna juyayi da baƙin ciki ga sojoji da shahidan fararen hula a wajen bikin yaye ɗalibai a kwalejin soji da ke birnin Homs sakamakon ta'addancin da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu kafirta musulmi suke kaiwa kan jama'a. shugaban kasar rasha ya bayyana cewa kasarsa ba ta kaddamar da yaƙi kan kasar ukraine ba domin wuce gona da iri kuma tana ƙoƙarin kawo sa shugaban rasha vladimir putin ya jaddada cewa yaƙin da ake yi a ukraine ba rikici ne na yanki ba bisa la'akari da cewa matsalar rikici ne da ya ta'allaka da mummunar siyasar kasashen yammacin turai domin cimma munanan manufofinsu kan wasu al'ummu a jawabin da ya gabatar a lokacin wani zaman da kungiyar Bilday International Dialogue Club a birnin Sochi. Putin ya jaddada cewa Rasha ba ta da sha'awar mame kowace ƙasa yana mai cewa ƙasarsa ba ta fara yaƙi na tabbas kan ƙasar Ukraine ba amma tana ƙoƙarin ganin ta kawo ƙarshensa nan kusa kaɗan ya kuma yi nuni da cewa Rasha na iya bayar da gagarumar gudumawa ga sabuwar tsarin duniya amma wasu sun yi kuskuren fahimta gabatar da shirye-shiryenta da kyakkyawar aniyarta. ma'aikatar harkokin wajen sudan ta sanar da yin watsi da daftarin kudirin da ƙasar birtaniya ta gabatar kan ƙasarta. ma'aikatar harkokin wajen sudan ta sanar da yin watsi da daftarin kudirin da kasar birtaniya ta gabatarwa kwamitin kare haƙƙin bil'adama dangane da rikicin da ke faruwa a babban birnin kasar ta khartoum tana mai cewa daftarin kudirin na birtaniya babu gaskiya ciki da adalci saboda ya daidaita tsakanin sojojin sudan da ƙungiyar 'yan tawaye na rapid support forces kasashen birtaniya amurka norway da jamus sun gabatar da a daftarin kuduri ga hukumar kare haƙƙin bil'adama inda daftarin kudurin ya tanadi kafa wani kwamitin ƙasa da ƙasa da zai bincika laifukan da ake kyautata zaton sojojin sudan da mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun aikata wanda ya kunshi aiwatar da kashe-kashen gilla bisa tubalin kabilanci har ila yau daftarin kudurin ya tanadi buƙatar ɗaukan ƙaƙaba takunkumi kan manyan ɓangarorin yakin sudan waɗanda da suka hada da haramta musu yin amfani da ƙaddarorinsu da kuma hana su gudanar da tafiye-tafiye iyalan mutanen da ake tsare da su a tunusiya sun kai karar gwamnatin kasar ta kais sa'id gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya iyalan 'yan adawar kasar tunisia sun shigar da kara a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ke birnin hek inda suke zargin kasar tunisia kan aikata laifukan cin zarafin bil'adama da suka hada da musguna wa 'yan adawa da kuma baƙaƙen fata a cewar wata sanarwar gaggawa ta manema labarai da tashar arabi 21 ta watsa ta bayyana cewa karar ta hada da bukatar bude bincike kan laifukan da ake zargin gwamnatin tunisia da aikatawa kan fararen hula a tsakanin al'ummar kasar musamman kan 'yan adawa da shugabannin jam'iyyun adawa bakar fata 'yan tunisia da bakin haure alkalai kungiyoyin kwadago da 'yan jarida da kuma kungiyoyin fararen hula ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun shiga tsakani da ƙasar Algeria take yi ne domin ganin an warware batun dambaruwar siyasar da ake yi kan juyin mulkin da sojoji sojoji gudanar a Nijar ta hanyar lumana da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. gwamnatin algeria a bangaren ta ta bayyana cewa mahukuntan kasar niger sun amince da matakin da ta ɗauka na shiga tsakani a hukumance da nufin samar da hanyoyin warware rikicin siyasar kasarsu a ƙarƙashin tsarin da shugaban kasar algeria abdulmajid tabone ya gabatar a ƙarshen watan agustan wannan shekara ma'aikatar harkokin wajen kasar algeria ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa bayan samun wannan amincewa ta hanyar wasiƙa da ta samu daga takwararta ta najeriya shugaban algeria abdulmajid tabone ya umarci jami'in diflomasiyyar kasarsa ahmad atab da ya tafi birnin ya mai fadar mulkin jamhuriyar niger cikin gaggawa da nufin fara tattaunawar sharan fage tare da dukkanin bangarorin da abin ya shafa kan hanyoyin da za a bullowa shirin da aka sanya a gaba matakan shiga tsakani da kasar algeria ta sanar tun a ranar 29 ga watan agusta sun dogara ne kan manyan muhimman batutuwa guda shida inda ta jaddada wajabcin shigar dukkanin bangarorin nijar cikin zaman tattaunawan ba tare da ware wani bangare ba kuma kada tsawon lokacin da za a ɗauka na zaman tattaunawan ya wuce watanni shida kuma zaman zai kasance ne karkashin sanya idon wata hukumar farar hula karkashin jagorancin wani mai ra'ayin mazan jiya da yake da karbuwa daga dukkanin bangarorin siyasa a Nijar. kuma zaman tattaunawan zai kai ga matsayin maido da tsarin mulkin kasar a lokacin da aka cimma tsakanin mahalarta zaman taron har ila yau zaman tattaunawan zai hada da neman gudumawar kungiyar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa ta sahel mai neman inganta cikakkiyar hanya a matakin yanki a fuskar soji tsaro siyasa da kuma ci gaba ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya wacce za ta zame a matsayin ƙarshen tsarin siyasa sai dai kuma a cikin ƙasa da sa'o'i 24 gwamnatin mulkin soji a Nijar ta yi gaggawar nuna ƙin amincewarta da sanya wa'adin watanni shida da aka tsara a shirin da ƙasar Algeria ta gabatar. kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar Nijar ya ruwaito cewa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta yi mamakin wannan furuci na takwararta ta ƙasar Algeria wani abin lura shine cewa sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen algeria ta fitar bata ba da sanarwar cewa mahukuntan nijar sun amince da batun shiga tsakanin ne na aiwatar da sulhu ba tare da la'akari da matsayinta ba game da cikakkun bayanan da ta wallafa a tsarin jadawalin batutuwan da za a gudanar da zaman tattaunawa kansu wanda hakan ke nufin cewa a mahangar masu sanya ido cewa akwai saɓanin fahimta a tsakanin ɓangarorin bangarorin biyu a fagen watsa labarun hakikanin abin da ake nufi dangane da mahimmancin wannan sabon ci gaban da aka samu wajen nuna amincewa da wannan gagarumin shiri na kasar algeria manazarci kuma farfesa a fannin hudda da kasashen duniya a jami'ar algiers na kasar algeria hamza hassam ya ce bayyana karɓar wannan tsawon lokaci zai kawo cikas ga yunkurin ɗaukar matakin soji da aka yi barazana musamman daga bangaren ƙungiyar bunƙasa harkar tattalin arziki na ƙasashen yammacin afirka ta ecowas a cikin wata tattaunawa da ya gudanar da tashar aljazira net manazarcin ya yi imanin cewa amincewa da shiga tsakanin algeria kai tsaye zai haifar da amincewar majalisar ƙasa ta kariyar ƙasa ta nijar wajen hanzarta maido da mulki ga fararen hula da kuma komawa kan halattaccen tsarin mulki saboda jigon shirin ƙasar algeria ya dogara ne akan haka hakanan hassam ya yi imanin cewa wannan mataki da mahukuntan nijar suka ɗauka yana matsayin shelanta kyakkyawar niyyar su ce da ya kamata ya haifar da hujjar maido da mulkin dimokuraɗiyya a ƙasar saɓanin ra'ayin masu rajin ɗaukan matakin soji kan ƙasar Ana shi bangaren farfesa a bangaren kimiyyar siyasa da hudar kasa da kasa a jami'ar birnin Aljes, fadar mulkin kasar algeria taufik boka'ada ya bayyana cewa hanyar warware rikicin niger ta fara ne bayan da kwamitin rikon kwarya na sojin kasar ya amince da shiga tsakani da kasar algeria ta nema yana mai jaddada cewa zaɓin ɗaukan matakin soji da wasu ƙasashen ƙungiyar ecowas da faransa suka yi ya ƙare ne bayan ficewar jakadan faransa daga kasar niger tare da sanar da shirin kasar ta faransa na janye sojojinta nan da karshen wannan shekara daga niger dangane da takaddamar wa'adin da gwamnati rikon kwaryar Nijar za ta shafe akan karagar mulki kuwa farfesa a fannin hudar kasashen duniya Hamza Hassam ya bayyana cewa jami'in diflomasiyyar kasar Algeria Ahmad Attab ya yi ishara a lokacin da ya yi nazari kan ginshikan shawari da Algeria ta gabatar kimanin wata guda da ya gabata cewa za a iya gyare-gyare bisa abin da ya dace da yanayin cikin gidan kasar Nijar da na yankin don haka yin amfani da shiga tsakanin kasar algeria da yiwuwar yin gyaran wa'adin komawa kan tsarin mulkin kasar niger yana nan a matsayin mai yiwuwa kuma akwai yiwuwar cimma yarjejeniya tsakanin bangarori daban-daban kamar yadda ya bayyana manazarcin ya jaddada cewa abin da ya fi mahimmanci shine tabbatar da lokacin komawa kan wani sabon yanayi da zai wanzar da kwanciyar hankali da tabbatar da tsarin mulki wanda za a cimma matsaya mafi inganci tsakanin 'yan Nijar da hakan zai magance sake yiwuwar gudanar da juyin mulki a kasar. taufik bokada ya yi imanin cewa hukumar mulkin sojin nijar a halin yanzu tana fuskantar wasu kalubale da ba za ta iya cimma nasara ba sai ta hanyar hanzarta samar da taswirar siyasa don tafiyar da matakin rikon kwarya wanda zai kai ga sake dawo da halaccin tsarin mulkin kasar yana mai cewa don cimma wannan burin tana buƙatar mai shiga tsakani wanda zai yarda da dukkanin ɓangarorin siyasa da na fararen hula a ƙasar kuma algeria ita ce zaɓin da ya fi dacewa da gaske kuma mai himma wajen gudanar da wannan aiki domin ƙara ƙaimi wajen ɗage takunkuman tattalin arziki da mayar da nijar saniyar ware a harkokin ƙasa da ƙasa waɗanda hakan ba ƙaramin ƙalubale ba ne ga majalisar soji ta riƙon nijar kungiyar musamman biyan bukatun 'yan kasarta a cewarsa ya ci gaba da cewa idan har neman haɗin kan dukkanin jam'iyyun siyasa da na ƙungiyoyin fararen hulan Nijar da Algeria ke ganin wani abu ne mai muhimmanci to lalle akwai damar da za a iya magance rikicin ƙasar cikin sauƙi. bokada yana mai cewa akwai kuma wasu matsaloli guda uku da ya zama dole a yi aiki a kansu don samar da daidaito a tsakanin bangarorin siyasar Nijar yana mai jaddada cewa kalubale na farko dole ne a tantance wa'adin lokacin rikon kwarya a Nijar da kasar Algeria ta gabatar da shawarar watanni uku yayin da majalisar sojin Nijar ke son ya kasance tsawon shekaru uku cur kalubale na biyu da ke fuskantar wannan shiri a cewarsa shine samun mutumin da za a amince da shi wajen jagorantar mataki na gaba duk da cewa akwai wasu fitattun mutane a Nijar da ke da kwarewa wajen yin hakan amma fahimtar juna kan wannan keɓantaccen mutum zai yi wahala a al'adance musamman bisa la'akari da tasirin ƙabilanci da na yanki da suke da matsayi na musamman a ƙasar kalubale na uku a kiyasin mai sharhin shine tantance bangarorin da abin ya shafa a tattaunawar kasar da kuma irin karfin da majalisar rikon kwarya za ta iya ɗauka na shawo kan magoya bayan matakin da ya gabata a fagen siyasar da ke tafe yayin sa ido kan kalubalen da ake fuskanta taufik bokada bai yi watsi da batun da ke da tasiri kan harkokin siyasa na lokacin rikon kwarya ba da ke da alaka da makomar tsohon shugaban kasar muhammad bazon da kuma irin yadda hukumar soji ke da niyyar sakinsa ko kuma sauƙaƙa masa hanyar ficewa daga kasar domin shawo kan waɗannan matsaloli bokada ya jaddada cewa ƙasar algeria da haɗin kan gwamnatin sojin ƙasar da kuma shirye-shiryen da ake da shi na samar da rangwamen da ake bukata domin mika mulki ga mataki da kundin tsarin mulkin ƙasar ya cimma tana buƙatar goyon bayan manyan ƙasashen yanki da ɓangarorin ƙabilu da na addini na ƙasashen da suke makwabtaka da nijar manazarcin ya kuma bayyana irin tasirin da bangarorin ƙasa da ƙasa za su yi wajen goyon baya ga ƙoƙarin ƙasar algeria da kuma wajabcin rashin shigar da wasu ƙarin sharuɗa akan kan ƙasar ta niger kafin cimma matsaya ta ƙarshe kan batun ƙasar a gefe guda kuma nasim belhol masani kan harkokin tsaro a al'amuran yankin sahel na afirka ya yi nuni da cewa amincewa da shiga tsakanin algeria ya zo daidai da wani harin ta'addanci da aka kai wa sojojin nijar a kusa da kan iyaka da kasar mali manazarcin tsaron ya ce batun harin yana nuni ne kan martani daga bangarorin da ke wajen nahiyar ke mayarwa ta hanyar amfani da 'yan korensu a yankin waɗanda har yanzu suke neman kawar da duk wata rawar da algeria ke takawa a yankin masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban. ku huta lafiya yanzu kuma ga shirin ra'ayoyin masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku a Iran a makon nan ne aka bude taron makon haɗin kai na musulunci karo na 37 da ake gudanarwa kowace shekara a dalilin zagawar ranar haihuwar manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taron wata haɗuwa ce ta jami'an gwamnatoci manyan malamai na addinin musulunci da kuma masana da manazarta na duniya domin yin bayani kan mahimmancin haɗin kan musulmi da kuma halin da duniyar musulmi ke ciki wannan dai shine maudu'in namu a wannan mako malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran ne mai magana Hassan Hassanaji Omar daga unguwar Sabon Gari da makaram Jamhuriyar Nijar. Mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka ina so ku ba ni dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wagarana. To gaskiya wannan taro karo na 37 da yake wakana a kasar Iran mun ji daɗin shi kuma muna goyon bayan hakan dari bisa dari kuma nan muna adda ubangiji Allah sa wannan taro inda aka fara shi lafiya Allah sa a kare shi lafiya kuma muna tunanin abin da za a tattauna a wannan taron Allah sa abin da zai amfani musulunci ne da al'umman musulmi ga baki na gode ku tashi lafiya mai magana hasali jabar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum shashin Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman Maidala Bushari da magarin Nijar wannan taro da ake na karo na 37 bisa mazhabobi daban-daban wanda suke cikin addinin musulunci yayi daidai duba da addinin namu na musulunci wasu kasashen kahirai da ko kuma kasashen yamma a kullum suke mai kallon eh, addini ne ta ta'addanci muna fata dai wannan malamai daban-daban wanda suke mazhabobi na addinin musulunci su nuna duniya cewar addinin musulunci duk duniya babu wani addini mai so na na zaman lafiya su nuna musu cewar addinin musulunci shine addini daya wanda yake son zaman lafiya a duk duniya duba da waɗansu kasashe ana nuna musu cewar addinin musulunci idan ya shiga su zai zo musu da tashe-tashen hankali kuma ya kamata a ce sun ƙirƙiri wasu abu na fasaha domin matasa mafiya yanzu mun rija a kan social media su nuna musu yadda za su ja kuɗansu su kiyaye dukkanin wani eh, yanayi da za su shiga na sabawa addinai ko kuma eh, na tunzira su bisa kan cewar addinin su addini ne na ta'addanci muna fata dai wannan abu taro da za a yi ya aihuwa a kasashen eh, musulmi da mai ido kuma ya haɗa kanmu mu kasashen musulmi na gode suna na usman dala bushari da magaram nijar a tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na BOHET mai magana Muhammadu Lawal Luwayi garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar alhamdulillahi bisa maudu'i da kuka ba mu dama a tattauna bisa haɗin kan al'ummar musulmi da ƙasar Iran take tarurruka wanda ya kamata al'ummar musulmi da ƙasashen musulmi e, muna roƙon Allah ya sa su gane e, a haɗa kai a zama tsintsiya maɗaurin ki guda wata domokaraɗiyya da kwaikwayon turawa gabaki ɗaya mu yi watsi da su a zo a rungumi aƙida ta musulmi musulunci wanda ko mulki ne ya kamata a ce kasashenmu na musulmi sun gane an zo an shimfiɗa tsari wanda alkur'ani ya zo mana da shi to idan muka yi idan aka aiwatar da wannan tsare-tsare insha Allah duk wata fitina da wasu matsaloli zai kau a gare mu muna fatan haka su kuma kasar Iran Allah saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya sa al'ummar musulmi kansu ya haɗu wajen aƙida radio BOH ku tashi lafiya assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala wa barakatu radio jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da roli dan madan fada zikir lati da agwa muna godiya da kuke bamu dama muke kira mu muke faɗin albarkacin baki ma bisa kan maruyin da kuka ɗora na eh, jamhuriyar musulunci ta iran tana taro na talatin da bakwai a bisa kan cigaban musulunci haka kin yi daidai eh, jamhuriyar musulunci ta iran ta tabbatar da ita ta riƙe musulunci fiye da yanda ba a samu rahmani ya take yin taro na na musulunci to Allah ka sa wannan taro da za a yi ya ai mana da mai ido Allah ka ɗora musulunci a busa kan kafirci Allah ka tabbatar mana da alkhairi kuma ta wannan dama nake roƙon malaman da suke taro a jamhuriyar musulunci da mun bika bukatan mu a busa kan Nijar muna bara addu'a Allah ka kawo mana zaman lahiya a Nijar Allah ka shimfiɗa mana kwanciyar hankali da lumana Allah ya yassare mana tsadar abinci da wahalar wutar lantarki. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Lawal Sare Daura daga Daura a jihar Kaduna. A hakika muna yabawa kasar Iran bisa a wannan taruka da take wanda ya kasance wannan shine taro na 37 wanda za a gudanar a kan manyan malamai na ainihin aƙidu daban-daban na faɗin ƙasar domin taruwa wuri guda kan lalubu hanyoyin da za a ci gaba da samar da zaman lafiya a tsakanin wa'annan aƙidu daban-daban kuma hakan abu ne mai kyau wanda ya kasance a ce su ma sauran kasashe na musulmai suna yin irin wannan zama domin a ci gaba da ɗabbaka ainihin zaman lafiya da kuma mutunta juna a tsakanin musulmai da fatan wannan taron da za a gudanar za a yi shi akan mala lafiya kuma allah ƙara haɗa kawunan musulmai wuri guda na gode boh hausa ku tashi lafiya mai magana laura sa'ad daura daga daura a jihar kaduna assalamu alaikum radio iran boh iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya muna yi muku fatan alkhairi dangane da wannan maudu'i da kuka ɗora zan faɗi ra'ayina to alhamdulillah alhamdulillah wannan kokari da iran take yi allah ubangiji ya kama mata ya kama mata na haɗin kan musulmi dama su ne hicancanta daga a ce su suke yin wannan taro sama da kafarawa da suke yin nasu to alhamdulillah muna yi musu fatan alkhairi yadda suka fara wannan taro karo na 37 ubangiji allah ya sa abin da za a tattauna a kan shi allah ya ba da ikon yin aiki da shi allah ya ba da haɗin kai na wanda aka gayyata ba kuma duk wanda ya halarci halarci wannan taron muna yi mishi fatan alkhairi ubangiji yadda kai kowa lafiya Allah mai da kowa gida lafiya Abdul Basi mai United daga jamhuriyar Nijar da magaran ku tashi lafiya Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na murya musulunci na Iran da farko kuna tare da haddabi mai kwamfuta mai yama local government Kebistan Nigeria nan ba daga kungiyar muryar matasan lahiyar Afirka to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangance da wannan maudu'i da kuka ɗauko mana babu shakka matakin buɗe taro na haɗin kan musulmai na 37 a ƙasar iran gaskiya babban abin gaba ne ga musulmai baki ɗaya muna fatar allah ubangiji ya sa wannan taro da ake yi allah ya sa a cimma manufofin alkhairi waɗanda aka tattauna a kai a ƙarshe ina yi wa ɗaukacin musulman duniya fatan alkhairi da fatan wannan taro allah ya sa ya amfani mu baki ɗaya sunana haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebbi state Nigeria. Assalamu alaikum gidan radio Tahiran mai magana Usaini Haruna daga nan da magara. Eh za mu yi batu akan ga zama da za a yi na tattauna game da addinin musulunci a Iran. Sai mu ce to a Ubangiji alasa a gama taro lafiya, kammala lafiya kuwa a fahimci juna. To fatan alkhairi mai magana Usaini Haruna tashi lafiya. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa da gidan radio yan musulunci ta Iran yi muku fatan alkhairi eh, suna na ibrahim shushana da ke garin kasige uri nijar su jihar maradi wato dangance da wannan taro da ƙasa iran ta kira musulmi to na karo na bakwai, muna godiya da wannan haɗin kai na musulmi baki daya sai dai kash abinda muke kira ga 'yan uwana musulmi don allah don annabi musan da cewa za mu koma hannun allah subhanahu wa ta'ala ko yanzu ko yan an jima dangance da al'amuran da ke ta a cikin musulunci sai ku auna ku gani dan Allah dan annabi yau musulmi duk inda suke su ne aka yi haɗin kai kenan musulmi sai a haɗa kai da shi a cuci ɗan uwan shi musulmi kashi jama'a mu dibi wannan al'amari namu saboda bambancin aƙida ko wani ra'ayi naka na san rayuwarka kai kaɗai tsagin ragin ka sai ka ɗauki ɗan uwanka musulmi a abin da ma yake ba musulunci ba ne ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryar radio biyu Hausa sashen Hausa mai magana dine na kuma magana isiya manaja mai kabu abu na bakin kofar ta shi jihar magaram daga nan kasar nijar kuma sha Allah dangane da wannan juyin mulki da aka yi na kasar nijar eh, gaskiya muna goyon bayan sojojin mulkin nijar dangane da ayyukan da suke sosai kuma muna musu addu'a Allah kama musu kuma Allah kama na kwanciyar hankali da zaman lafiya a kasar nijar Allah kama tattalin arziki da ci gaba kuma tsadar rayuwa kuma Allah ubangiji muna kira da yan kasuwa da suwa Allah suwa na su rage farashin kayan abinci domin domin talaka su samu su in su abin da su ta gidajensu na gode ni ne na ku mai magana mana manajan kafu kabu na bakin kofar shi jihar da magarin daga nan kusa nijar salamu alaikum To kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba sai ka ja muje. Sashen Hausa na gidan Radio Jamhuriyar Musulunci ta iran Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar niger Mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta Afirka. To dangance da wangar taro da aka bude a kasar Iran na haɗin kan musulmi to hakikanin gaskiya muna musu addu'a yanda aka fara taron nan lahiya Allah Ubangiji ya sa a kare lahiya kuma munan kiran daga gare mu samu a hakikanin gaskiya musulmi suna da rauni musamman in kayan la'akari da irin tashe-tashen hankula da suke samuwa a kasashen mu na afirka duka wannan tashe-tashen hankula ya shafo musulmi ne in ka duba za ka gani ga 'yan gudun hijira ga mata ga yara sun rasa uwaye kuma abin takaici wanda musulmi ne ya kamata a ce mun haɗa kanmu mun kama ma wannan bayan allah don ganin sun bar gararan ba akan titi amma don saboda rauni irin na musulmi abin ya gagara sai sai dai waɗanda ba musulmi ba su rika kawo musu agaji sannan a hankali suna jin hankalinsu suna shiga addinin da ba ma musulunci ba to anan dai muna ta kira ga malamai yana da kyau a rika tunatar ma al'umman musulmi ya kamata su rika taimakekeniya tsakanin juna To ma sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas a nan zan ɗoga aya a cikin shirin na wannan mako sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan Barka da na kasance da kuke cewa salam. a huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin mata a cikin al'umma. mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda har yau da ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon BOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta TV wanda yake kanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma doka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. Wallahi ba inda zan je sai idan saki na kai. tafi na sake ki saki daya kuma duk kika cutar min da 'ya'ya Allah ya isa tsakanina da ke. Ta ɗora hannu biyu a kai tana zaro ido kamar za su faɗo. Faru ka sake ni fa ka ce, bai ta kanta ba ya riƙe hannun ɗansa ya ratsa gefen ta suka fice a fusace zuciyarsa na masa zafi zaune ta yi a bakin kofar ɗakin tana kallon kuɗin ba kuka take ba kukan take bakin ciki ba ba ta jin ma kukan ko bakin cikin yana kusa da ita farin cikin kuɗi da ta samu sai ya koma mata ciki aminatu a tsakar falo aka barta babu wanda ya sake bi ta kanta maira ta koma kicin bayan ta karbi brush din da kabir ya kawo mata ya fice laila kuma ta haye sama ta shige ɗakin ta ta ɗauki wayar ta ta kira madina ta labarta mata abin da ya faru laila wata mace da ba 'yar kowa ba ba za ta taɓa samun gurbi a zuciyar talba ba saboda yana ji da kan shi sosai ba zai yarda ya auri wanda ba 'yar kowa ba balle kuma 'yar gudun hijira ni ma ba cewa ne son ta yake ba na san ai ba zai taba son ta ba amma ina jin zafin abin da yake mata ta ya za ka tsinci yarinya ka kawo ta gidanku shi ya fi kowa tausayi ne yanzu yarinyar nan tana ina ne tana gidanku eh tana nan ya ce mai rata mata wanka ta bata abinci ni kuma na hana kuma ko ban hana ba momi ma ba za ta bari ba gani nan zuwa yanzu zan zo na ganta Oke! ta kashe wayarsa sannan ta wayarta ta kira ali tana faɗa masa abin da ya faru bayan minti talatin ba madina ta iso gidan tana faka motarta ta nufo entrance ɗin da saurinta kamun a buɗe mata kofar ta danna dobel ɗin kusa sau uku sannan zulai ta buɗe mata sannu da zuwa yauwa sannu da gida ina momi tana sama ta shiga cikin falon tana raba ido sai ta hango aminatu zaune a wulciyar kanta a ƙasa Karasawa ta yi kusa da ita ta duka tana kallon fuskarta wannan karan ba kuka take ba sai dai idan ta a rufe yake ba kuma bacci take ba hey madina ta faɗa sai aminatu ta bude idan ta hankali ta kalli madina sai madina ta sakar mata murmushi sannu sunan sunana madina kefa aminatu ta mai da idan ta rufe sai madina ta miƙe tsaye ta kalli zulai ina mai ro tana kicin mairo ta karasa tana kwala mata kira sai ta fito tana amsawa sai ta duka ta gaishe da madina sannan ta ce ba mata wankan ba laila ta ce ne kan nayi har burushin da kabir ya bani ba mata ba madina ta murmushi lallai ba san waye talba ba da zai baki umarni ki bi na laila ina brush din na aje shi a ɗakin da ya ce a ware mata wani ɗaki ne mai ta nuna mata hanyar korido da ke ƙasa inda ɗakuna uku suke na farkon na farkon zagayawa madina ta yi ta fara turo wilciya ɗin ta nufi korido da ita suna isa ta tura ƙofar ɗakin sannan ta sake tura ta suka shiga ciki banɗaki ta shiga da ita sannan ta kunna famfo ta zuba ma clean din ta bata brush ta cire karamin gyalanta ta ajiye gefe tare da jakarta ta fara wanke mata baki bayan ta gama ta taimaka mata ta cire tufafin jikinta ta ɗaura mata tawul ta murza nata inda za ta iya a jikinta ta bar mata ragowar ta karasa wankewa sannan ta daure mata jikinta ba tare da ta raba ta da tawal din da ke jikinta ba bayan sun gama ta fito da ita sannan ta fita ɗakin ta nufi kicin abin da ya rage na safe ta ɗauko ta dawo da shi ɗakin ta ɗora sannan saman karamin gadonta ta fara bata zan iya ci da kaina aminat ta faɗa ganin tana ƙoƙarin kai mata abincin a bakinta sai ta girgiza mata kai tana murmushi no bari na baki da kaina ta shiga bata abincin a hankali kamar daga sama talba ya shigo ɗakin zulaina biye da shi rike da jakar candy collection tsaye bakin kofar yana kallon aminatu da ke kan wuce madina kuma na zaune a bakin gado suna fesin din juna tana bata abinci ga tawul din jikinta a tsinke wani irin daɗi ne ya lullube madina dama abin da take nema kenan talba ya shigo ya same ta tana aikin da ba na allah ba ta yi sauran ajiye abincin ta miƙe tsaye tana kallon talba sannu da zuwa aminat ta juya a hankali ta kalle shi sannan ta kalli madina yadda ta ga yanayinta ya sauya tana ƙoƙarin shiga natsuwarta kadai ya isa ya saka ta fahimta cewar madina tana tsoron talba sosai shigowa ya cikin ɗakin fuska babu annuri ba don komai ba sai dan ya san irin amintar da ke tsakaninta da laila jiyowa ya kalli zulai ba na ce mai rata mata wanka ba eran eh kai daɗe laila ce ta hana ta a take jiransa ya ɓaci domin ya tsani ya saka mutum wani abu bai yi ba musamman ma a ce wani ya hana shi wanin ma wanda shi ma zai iya kontrolin ɗinsa kamar dai yadda laila ta yi ya kai tawa in jikinta yake da ruwa ya tambaya yana kallon madina na taya ta wanka ne to bata yarda ta cire tawul din ba shi yasa ya jike kuma ba ta da wani tufafin da za a canza mata kuma ka san idan na tambayi laila ba lalle ne ta bata ba talba ya kalli aminatu sai kuma ya sake kallonta wa ya ce ki mata wanka babu ko da na shigo tana falo ne sai na tambayi mairo ta faɗa min abin da ya faru sai na yanke shawarar taimaka mata amma ka yi haƙuri idan hakan ya ɓata maka rai ba zan sake ba ta ƙarasa tana rusunawa a gabansa kanta a ƙasa kamar wanda take a gaban sarki tana neman yafiya da hannu talba ya mata alamar da ta tashi tsaye sai ta miƙe tsaye zan iya ci gaba da bata abincin ta tambaya cike da ladabi kamar mai tsoronsa sa talba ya kalle ta da duba na mamaki irin da gaske kamin ya kalli aminatu da idan ta ya cika da kwalla tana girgiza masa kai no ya amsa mata still yana kallon aminatu kamin ya juyo gurin zulai to jama'a duka duka na muka zo karshen shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa Allah ya kai mu lafiya. daga ƙarshe ga shirin amsoshin fikihu. amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu kamar yadda muka sani ne kuna turo tambayoyi na fikihu mu yi bincike mu gano amsoshin sai mu turo muku to yau ma kamar kullum ga tambayoyi a gabanmu za mu duba mu gani sai mu bada amsar abin da aka tambaya ga wani mai tambaya yake cewa assalamu alaikum ko da yake magani kamar ya sa suna a ƙasa assalamu alaikum wato wani ne mai suna a salihu abdulkarim bai sa dai daga wani gari ba amma dai ga suna a ƙasan tambayar nasa to malam salihu abdulkarim yake cewa assalamu alaikum filin amsoshin fikihu ina fata duk kuna cikin lafiya cikin ƙoshin lafiya tambaya ta ta shafi shan sigari ne a lokacin da mutum ya yi alwala shin idan mutum ya yi alwala ya tafi zai yi sallah kafin ya ji gurin da zai yi sallah din sai ya kunna taba sigari ya sha shin bayan wannan zai iya zuwa ya tafi ya sallarsa ko kuma wannan tabar da ya sha ta karya wasu alwalansa ya sake yin alwala ɗin ba Allah a bani bayani dangane da ainihin mazhaba ta ahlul baiti alaihi musallam na gode to wannan wato dai duk yadda ake dan shi'a ne tunda ya ce yana son jawabi game da mazhaban ahlul baiti malam lukman kenan goto yake cewa to ga abin da muka ji ga kuma bayanin da ya yi sannan ga tambayar wannan al'amari na shan taba ita kanta masu garin kanta ya kamata mu fahimci wani abu mai muhimmanci kafin a kai ga al'amura na cewa kana da alwala ka sha taba shin kafin ka je za ka canja Allah kuma za ka canja ba sai mun fara tambaya mai muhimmanci ita ma'ana domin wata tambayar kafin a bada amsar ta sai an bijiro da wata tambayar tambayar da za mu bijiro da ita a nan shine tambaya da ka fara yi tun farko ka ce shin taba sigari tana daga cikin waɗansu abubuwa masu jawo alwalata karye ko ba ta daga ciki watakila da ka fara da wannan tambayar da kai kanka ka ba kansa da ka ba kanka amsar tambayar da kai to fi da na farko dai malaman fikihu sun yi bayanin abubuwa daban-daban daban-daban daban da suke karya alwala amma babu wani guri daga cikin littattafansu da suka jero daga cikin abubuwan da ke karya alwala ba su taba sanya taba sigari a ciki ba kuma ban sani ba ko ka ji wani abu ne kwatankwacin haka shi sa kai wannan tambayar amma in dai ba wai wani abu ka ji kwatankwacin haka ba in ma kuma ka ji to abin da ka ji cewa wani ya yi bayanin haka to ba gaskiya ba ne na farko ta ba ta cikin abubuwan da suke karya alwala na farko kenan na biyu kuma kai da kai alwala ka tashi ka tafi za ka je kai sallah me dalili me ya faru ko ma dai me ya bujiro maka watakila kana daga cikin irin mutanen nan don akwai waɗansu mutanen da aka ce duk bayan 'yan mintuna an ba su shatawa ba kansu zai fara ciwo wallahu alam kana daga cikin su ne watakila ka yi alwalan la'alla ma ka kama hanya zuwa masallaci ne akan hanya kafin ka je masallacin sai ka ji wato kana da bukatan ka sha tabanka sai ka bude sai ka jawo tabanka kunna sai ka sha sannan da ka je can kuma watakila kana ganin cewa yanzu sallah ma an kusa da ita sai ka je ka shiga ka fara sallah ba tare ko kuma ka tana maka wani taraddabin cewa shin taban nan da ka sha ta karya maka raula ko bata karya ba la'alla watakila shi sa kai wannan tambaya to na farko dai taba ba ta daga cikin abubuwan da ke karya alwala na biyu kuma da kai alwalan ka zo ka tafi kana sha ka ɗauka ka sha to alwalaka tana nan ba ta kare ba na uku kuma ko da ka je ma ka gama shan ka zoki taban na ƙarshe sai ka kashe ta da wannan sauran hayakin warin hayakin a zau a bakinka la'alla ka ga mutumin da ya sha taba za ka je akwai wani warin taba ɗin a bakin shi to koda da wannan warin ta taban a bakinka baka je ka kurkure bakinka da ruwa ba ka je ka tada sallah to sallah ka dai alwala ka nanan kuma sallah ka nanan wanda ya kamata mu fahimta to akwai waɗansu watakila kuma abu na biyu da zan iya ba da ihtimal watakila ka ji waɗansu masu wa'azi akwai mutanen mu suna kiransu masu ko wa'azin turmi ne ne suke kiransu zaka ji suna bayanin mutumin da ya sha taba kamar ya shafe kansa ne ko kuma kamar ya je ya yanka alade ne ya ɗauki jinin alade ɗin ya shafa wa kansa gaba daya tun daga kansa har zuwa kafofinsa da jikinsa ya shafe kan gaba daya to kaga mutumin da ya haka kuwa ai za a iya cewa bai da alwala bai da sallah ba shi da tufafinsa ma kaza kaza akwai masu wa'azin turmi da za ka ji suna irin wannan bayanan su ma suna yi ne don su bakanta ainihin ita taba da shan taba to amma su kansu da suke faɗa inda za ka tambaye su akwai wani hadisi da suka ga wannan bayanin wakila su ce da kai a'a to a bisa mazaban ahalbeti da yake nan kai wannan tambayar mu ba mu da irin wa'annan bayanan ba mu da irin wannan tunanin cewa wai taba tana karya alwala ko kuma taba tana sa mutum ya zama kamar in ya sha ta kai ka ce ya yanka alade ya ɗau jinin aladen ya yi wanka da shi ya shafe jikinsa a mazhaban ahlul baita alaihi salam babu wani malami daga malaman fikihu da ya yi shigen wannan bayanin to a takaice na fata na amsa maka wannan tambaya taka cewa dan ka yi alwalaka ka sha ba alwalaka tana nan alwalaka ainihin bata kare ba to da yake muna da sauran lokaci ga kuma wata tambayar ita ma take cewa assalamu alaikum filin fikihu da allah na fata za a yi mun bayani dangane da yin sallah dangane da yin sallah da majanyi wanda aka goya yaro ya yi fitsari a majanyin to amma kuma ba a sani ba aka sanya aka yi sallah da shi a matsayin kallabe to allah yaya sallar mutum take to wannan bayanin shi ma wani abu ne mai muhimmanci na farko dai ina ganin mun taba amsa wata tambaya dangane da wata da ce tambaya cewa fitsarin yaro wanda ake goyonsa ko yake shan mama ah, shin wanda yake shan nono yaro dan karami ya zai iya zama a fitsarinsa ba na jasa ba ne to mun yi wannan bayanin wata lokaci cewa yaro kuma kankantarsa fitsarinsa na jasa ne to ita wannan bayan allah da take tambaya akan ta yi majanyi da wani majanyi irin abin nan wani yanki da an an goya yaro ake ɗaurawa sai ya fitsari a jikinsa to la'alla wani lokacin aka je aka ajiye ko ita ta ajiye da kanta ko kuma wata ta ajiye to ita wanda ta ajiye din ta zo ta ɗauka kuma ta je ta yi sallah da shi ta yafa a kanta tunda ta ce a matsayin kallabi to sannan kuma daga baya sai ta ga cewa ai a ce akwai fitsari a kai to wannan ta nuna cewa ta ma san cewa fitsarin yaro din na jisa ne kenan shi sa ta yi wannan tambaya to abu ne a nan idan aka yi sallan da shi bayan an idar da sallan sai aka tuno aka gane cewa ai a jikinsa wannan abun akwai najasa ta fitsarin yaro to za a gaggauta a je a sake sallah kenan wato kenan a cire wannan abun a sa gefe sannan a je a sake yin wata sallah don wannan sallah ba taimatun da an yi ta cikin abu mai najasa sai a cire abun a sa gefe idan kuma akwai danshi ma danshinsa ya hau kan ita matan da ta sashi a matsayin kallabi to fa sai an je an wanke wannan danshin shi ma bayan an cire abin sai kuma a je a wanke wannan danshin da ke ya taba wato kan matar da ta sa kallabin sai an je an wanke shi shi ma sannan kuma wannan kai din an wanke shi sai a zo a yi sallah amma ba sai an canja alwala ba domin wannan baya daga cikin dan mutum ya sanya wani abu mai najisa a kansa a ce ya karya masa alwala to ina fata wannan amsar za ta gamsar da ita wannan baiwar allah mai wannan tambaya din to gashi kuma lokaci ya dama ya yi mana za mu a nan wa sallallahu ala muhammadin wa tahirin ganin muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta yi kakausar suka kan harin ta'addancin da aka kai kan kwalejin soji da ke birnin Homs na ƙasar Siriya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Nasir Kana'ani ya yi kakausar suka kan harin ta'addancin da aka kai a yayin bikin yaye ɗaliban jami'an kwalejin soji a lardin Homs na ƙasar Siriya wanda ya yi sanadiyar shahadar sojoji da fararen hula da dama a cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya alhamis kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya bayyana alhinin jamhuriyar musulunci ta iran ga gwamnati da al'ummar siriya da dukkanin iyalan shahidan tare da fatan samun sauki cikin gaggawa ga waɗanda suka samu raunuka kan'ani ya ɗaura alhakin faruwar wannan mummunan lamari ga masu goyon bayan ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasashen waje inda ya kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa musamman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya duniya da su ɗauki nauyin da ya rataya a wuyarsu dangane da hakan Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan ta jaddada cewa tana goyon bayan gwamnatin Siriya da sojojinta da kuma al'ummar ƙasar. Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hezbollah da ke ƙasar Labanan ta yi Allah wadai da harin ta'addancin da aka kai a ƙasar Siriya kan taron bikin yaye ɗaliban jami'an kwalejin soji a birnin Homs tare da jaddada goyon bayanta ga gwamnatin ƙasar da sojojinta da kuma al'ummar ƙasar ta Siriya. Ƙungiyar ta Hezbollah ta fitar da sanarwar miƙa saƙon ta'aziyar ta ga shugaban ƙasar Siriya Bashar Assad da jagororin al'ummar Siriya da na sojojin ƙasar da kuma 'yan uwan mutanen da harin ya ritsa da su tare da jaddada jajanta kan wannan mummunar ɗabi'a ta aiwatar da kisan gilla kan ɗan adam tare da nuna juyayi da bakin ciki ga sojoji da shahidan fararen hula a wajen bikin yaye ɗalibai a kolojin soji da ke birnin Homs. Da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.